tashar kundin shahara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duniya ina saki da muni wannan lamari na yi wa ƙananan yara fyaɗe da wasu gurɓatattun mutane ke yi abin ya ƙazanta da yawa Idan za ku iya tunawa a jiya mun samu wani labari na Hajiya Asiya Balaraba, 'yar gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje, inda ta yi maganganu cikakku akan wannan mummunar ɗabi'a ta fyaɗe. Sannan kuma muka ƙara saka muku wani labarin na jarumar Kannywood Saratu gidaɗu wato Mama da su, inda ita kuma ta ɗauki alwashin ganin bayan duk masu irin wannan ɗabi'a. to yanzu wannan matsalar ta shafi duk duniya baki ɗaya domin lamarin yana ciwo mutane tuwo a ƙwarya. To yanzu dai sai mu ce alhamdulillah domin Allah ya fara tona asirinsu kuma za mu nuna muku bidiyon yadda aka kama wani matashi wanda ya yi wa 'yar karamar yarinya fyaɗe wa iyazu billah bar ku ga wannan abin takaici. Biyar ko shida? Mm, ina jin ka sai me ya faru? Da muka je gidan hmm. sai ba kowa a gidan sai na shigar da ita wani ɗakin abokina. Eh. sai na kwantar da ita mm-hmm. sai na amfani da ita ka dade kana yi ke wallahi ban dade ba a jiya so na kenan so ɗaya ne na fara na rantsa miki da Allah jiya ne kuma sai me yasa ka wallahi kaddara ce kaddara ku daina ku wani shedan ai kai ne shedan ai kai ne shedan ne wai sai a ce shaidan wai shaidan ina yake nuna man gidan nema man gidan shaidan ka nuna mu wace unguwa yake Ina ne gidansu ko baki ne? Fari ne. Ka kwatanta mini shaidan mana. Waye shaidan? Wane ne shaidan? Waya ya maka? Kai ne shaidan ko? Waya ya maka shaidan ne ya ce kai haka? To rai shi ya zo wajen kai ce kai haka. Ni ne shaidan da ranka da Sai ka gama sai kai mata me? Sai ta sa kayanta maka ta gida. Ta sa kayanta ko ka sa mata kayanta? Na sa mata kayanta. Ka sai mata ne? A ah, ba abin da na sai mata. Ka ce mata in ta je gida ta faɗa ma uwarta? A. Me ka ce mata? Ba abin da na ce mata. Kuma ba ta yi kuka ba yarinyar nan? Ta yi kuka sau ɗaya. Dole ta kuka bana. Eh? Da ta sai na bata. Bayan ka gama abin da kake yi ba gaji ne a gabanta ba. Ka gaya mini abin da ka yi ba kuma wallahi zan ci ubanka. haka haka haka. Ya kai. Haka ne mun. Da bakinka za ka faɗa? Na yi amfani da ta kuka. Ka kama bakinta ka rufe ko? Ba rufe ba cewa ne ta shuru. Ko kai me? Ba abin da na cewa ta kawai sai ta shuru. Ka ce mata kawai ta yi shuru? Ba ni gora. Za ka faɗi gaskiya yanzu nan. Wallahi mu. Me ka ce? Ya gaskiya ta ke da wallahi. Na ka bata? Na rantse da Allah ko sisi ban bata. Eh? Na rantse da Allah ko sisi ban bata ba. ko sisi ban mata haka kai ka ɗan mutane ka je kai ka kashe sha'awar ka da ita don ubanka ba ga gidajen karuwai nan ba don ubanka eh? ba ka ce kana da aiki ba kudin da kake samu bai ishe ka ka ɗauki karuwa ba sai yarinya yarinya yarinya ya shekara ya shekara biyar ubanka ubanka I arrange this boy let's take him to court eh, you you will you will you will you will rot in jail of course go and tell everybody that I, that how you to say you will rot in jail Allah. You, you are an idiot ka gama kenan you have finished yourself kai da kanka kuma har kana da wayan ka dauki to wai ni tambaya da zan yi masu yin fyaɗe wa yara ƙanana da mata me kuke jin daɗi a ciki neman da za ku yi musu ta ƙarfin ƙarfi neman da za ku yi musu ba akan hanyar halal ba me abin jin daɗi a yin fyaɗe ta ƙarfi eh to mun gano sirrin ku masu yin fyaɗe mun gano cewar kuna yi ne da nufin yin tsafi kuna yin wa ƴaƴan ƙanana fyaɗe ne da niyyar cewa ku yi kuɗi bokaye sun ba ku sa'a to Allah ya tona asirin me za ku yi da wannan kuɗi kuɗi na duniya kuɗin da za ku mutu ku bar shi kuɗi da ba na halal ba sai albarka ba saboda haka ku kiyaye wallahi mun saka ɗan bamu da duk mutanen da ke yin fyaɗe kananan yara da mata wallahi sai inda ƙarfin ya ƙare sai inda ƙarfin ya za mu dinga zuba muku addu'a sai kun wulaƙanta duk ba su yin fyaɗe ta ƙarfi wa yara ƙanana da ƴan mata da mata akwai wanda man ya ce be careful be careful ni saratu gida da daso na yi alkawari na ɗaura mara, na ɗau ba zan yaki da masu yin cin zarafin yara ƙanana da mata na yi alkawari masu yin rapid din yara ƙanana da mata za mu dinga shari'a da ku gani a kotu na shiga aikin lauya na ɗau alkawari za mu yaƙi da ku gaba da gaba ubangiji allah ya tsinewa duk mutumin da ke yi wa yara ƙanana fyaɗe da mata ya allah ka wulaƙanta duk mutanen da ke yi wa yara ƙanana fyaɗe da mata ya allah ina roƙonka allah ka tona asirinsu duk inda suke a ɓoye da fili allah ubangiji ka wulaƙanta su ubangiji ina roƙonka allah ka sa ba za su su gama duniya lafiya ba duk mai yawa yara ƙanana fyaɗe a ɓoye ko a fili kuna yaudarar su da alawa kuna yaudarar su da basu su cewar za su mutu in sun faɗa duk wanda ke yi wa yara ƙanana fyaɗe Allah ka tona masa asiri. Ya Allah kai mana maganin wannan masifa ba don mu ba don alfarmar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin. Ku danna subscribe domin kasancewa da tashar taku ta kundin shahara. Mun gode.